tabbas mai sauraro wannan karan da dauda ka huta rarara ya kamata 'yan kwankwasiya su mai rashin mutuncin da ba zai taɓa mantawa da shi ba don mai sauraro ka gyara zama domin mu sako maka waƙar kaji da kunnanka domin ka ji zakin ƙare dangin da dauda ka huce rarara yi wa kwankwasa a ciki yake cewa tinubu uban tsula ya zo neman aiki wajen babanmu mai sauraro roƙonka idan wannan ne shigo ka tashar nan ta farko ka dangwala mana alamar subscribe sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode tabbas mai sauraro daura ka hutu rarara ya kasance ba sa shiri da kwankwaso domin mai sauraro idan baka manta ba dauda ka hutu rarara ya yi waƙa a kwanakin baya wacce ke cewa tsula ya sallama domin kuwa mai sauraro kwankwaso ya fara zargin tinubu cewa da haɗin bakinsa dauda ka rarara yake yi masa waƙar cin mutunci to sabuwar rigima tana shirin barkewa nan ma tsakanin tinubu da kuma kwankwaso mai sauraro dauda ka rarara ya saki wani bidiyo ya ce shi fa har abada ba zai daina zagin kwankwaso a cikin waƙa ba domin shi da kwankwaso babbar gaba ce a tsakaninsu misuraro me kake tunani 'yan kwankwasiya za su yi wa dauda ka hutu rarara domin kwanakin baya da ya taɓa kwankwasu sun yi wa mahaifiyarsa zagi kaca-kaca har suke kiranta da tsuleliya tabbas mai sauraro yanzu za a yi sabuwar rigima tsakanin dauda ka hutu rarara da kuma kwankwasu. misuraro sauraro ga kasance da mu a kodayaushe a cikin wannan tamu albarka ta sharhi tv wacce za ta dinga kawo muku labarai kai tsaye da zarar mun dura sannan kuma kai mana kwamin a ƙasan bidiyon namu domin mu ji ra'ayinka game da wannan sabuwar waƙa da dauda ka hutu rarara ya yi wa kwankwaso na cewa tinubu uban tsula mun gode kada ku manta ku yi subscribing sannan kuma ku yi alamar ƙararrawar sanarwa